Saɓanin hasashen jama'a da dama kakakin majalisar wakilai Aminu Waziri Tambuwal ya bayyana aniyarsa ta tsayawa takarar shugaban ƙasa ne a ƙarƙashin inuwar sabuwar jam'iyyarsa ta APC a maimakon takarar gwamnan jihar Sokoto. Labarin wannan lamari dai ya zo wa jama'ar jihar da dama a ba zata yayin da wasu kuma ke ta babar sahihancinsa. Sunana Sidi Abdullahi Umar. Gaskiya abin ya ba kowa mamaki. tunanin da muke inda aka fito aminu shawa shi ita ce tsaya takarar gwamnan sokoto kuma shine abin da mutanen jihar sokoto suke ta tunani kowa sokoto ya alluhe cewa aminu zai tsaya takarar gwamnan sokoto in aminu tsaya jihar gwamnan jihar takarar gwamnan sokoto mun cewa zai iya kama jihar sokoto ci gaba sunana ibrahim umar eh to wannan gaskiya ya ba da mamaki saboda duk abin da ake zato muna zaton cewa kamar zai zo ya takarar gwamna a jihar sokoto ne to gaskiya wasu talakawa za su diba cewa to aida ya dakata ya yi shawara ya ba buhari goyon baya don saboda gaskiya al'amari matsalar najeriya matsala guda ce ba ta kai biyu ba matsala ce ta zalunci a mundahana duk shi ne lalata ƙasar nan tsakani da allah mutum gudana wanda ke iya ceton ƙasar ga daga wannan mugun hali to ana bin hanyoyi da dama inda za a hana mishi kai ga wannan guri wanda zai yanci ƙasa to sai dai jam'iyyar apc a jihar sokoto duk da yake ta ce ba ta da cikakken bayani akan lamarin to amma ta ce ita kan bata yi mamaki ba da tsayawa takarar shugaban ƙasa na kakakin majalisar sidi aliyu lamido shine sakataren watsa labarai na jam'iyyar ta apc a jihar sokoto da radda ya yi announcement tun kamin ma shi yi announcement ya dawo jam'iyyar apc tun lokacin nan 'yan jam'iyyar apc na jihar sokoto ka kira garai don allah don annabi shi dawo shi tsaya takarar gwamna 'yan yanki ne inda ya yi speaker keɓe tambuwar yana zon ɗinsu suna kira ne don allah shi toshe musu sanata yanzu kuma yau gaya gaba ɗai an waye gari mutanen najeriya suna tsaye kowa suna tunanin babu wanda zai iya zama ya goge musu hawayensu in ba aminu waziri ba don haka su ma kira na suka yi cewa don allah ya taho ya takar shugaban kasa saboda haka mu wannan abin alfahari ne gare mu abin bugun gaba ne ko a matakin jam'iyya wani ko ka fi so ga aminu waziri shi ya tsaya takarar shugaban kasa ko takarar gwamna duk abin da zaben da duk ubangiji ya yi mana mun yadda da shi amma wanne kuka fi ji watakila a rayuwarku ba zan ce ma ga wanda mun ka hiji ba amma yana faɗa maka komi jam'iyya ta zo za mu karɓe shi hannu biyu kuma za mu yi aiki bisa gare shi. Tun sa da kakakin majalisar wakilai Aminu Waziri Tambuwal ya bar jam'iyyar PDP zuwa APC ake ta hasashen tsayawarsa takarar gwamna duk da ɗimbin 'yan takarar da jam'iyyar take da su a jihar Sokoto. To amma kuma manazarta na ganin cewa janyewarsa za ta rage zafin rigimar tsayar da ɗan takarar gwamna na jam'iyyar a jihar ta Sokoto. Murtala Faruk Sanyin na muryar Amurka a Sokoto, Najeriya.